Bankin Duniya ya ce masifar cutar coronavirus da kuma mummunan faduwar farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya ne zai jefa Najeriya a cikin wani mawuyacin hali da 'yan Najeriya ba su taɓa fuskantar irinsa ba a shekaru arba'in da suka gabata. Wannan irin bayanai ne suka sa mahukuntan ƙasar ɗaukan matakin tallafawa tattalin arzikin da ya sa aka ba da umarnin fitar da naira tiriliyan biyu da ɗigo biyu. To sai dai ya ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce har yanzu da sauran rana a ba, a game da waɗannan kuɗaɗe da majalisar zattaswa ta ba da umarni a kai. inda a ce kuɗaɗe ne zunzurutu za a fitar da su daga baitulmalin gwamnatin najeriya da dole sai ya kai ma 'yan majalisar tarayya na ƙasa don su tabbatar mashi su ba shi izinin da zai iya kashe wannan kuɗi da yake kin gaba a tunanin za a kai wannan ƙasida ba gaban wa'innan 'yan majalisa ta yiwu ba kuɗi ne za a fitar ba amma bayanin har yanzu bai fito karara da wani salo da wani salo ake so a bi ba, don kuɗin jimla kawai aka bayar shi wanda ya ba da sanarwar bayan taron ministocin da suka yi jiya bai ba ba da cikakken bayanin wani irin tallafi za a yi ba kuma yaya za a aiwatar da wannan tallafin saboda haka masana ƙididdiga masana tattalin arziki da kuma sauran masu hannu da shuni wanda yake suna ta koke wayyo allah wayyo allah taimake su muna nan ana ta saurare a ji cikakken bayanin ta ina ne kuma wani hanya ne za a bada wannan tallafi A lokacin da yake nazari a kan batun, shugaban hukumar kula da ƙananan masana'antu da ma matsakaita, Dukko Umar Radda, ya ce hanya ɗaya ce ya kamata a bi idan ana son tattalin arzikin ƙasar ya ƙarfi a wannan yanayi na coronavirus. Kusan miliyan 60 na 'yan Najeriya sun ta'allaka ne ga ayyukan da suke yi a kan ƙanana da matsakaitan masana'antu. Kuma mu a Najeriya yanzu haka muna da mutum miliyan 41 da kusan 500 wa'anda su masu yin ƙanana da matsakaitan masana'antu ne kuma abin da ya mai da najeriya ta samu matsala shine kusan wa'annan miliyan arba'in da wani abu 'yan ƙananan masana'antu ne wato 'yan mitsil wato su muke ce ma micro su kuma wa'annan micro mutane ne waɗanda jarin karami ne a ƙauyuka suke kuma abubuwan da suke yi ba su taka kara suka karya ba wannan irin mutanen su na ƙasa na ƙasan ƙasa abinda muke kira gare su a tallafa musu da abinda za su yi sana'a su ba wanda za su biya ba rahoton bankin duniya ya ce kafin bayyanar coronavirus an yi hasashen tattalin arzikin najeriya zai bunƙasa da kashi biyu da ɗigo ɗaya cikin ɗari kacal a cikin wannan shekara na dubu biyu da ashirin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya